Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1625 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum suna kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu tare da Jummai Ali muka sake shigowa da jan ragama shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji hujjar waɗansu masu kula da lamura na neman a rufe sansanan 'yan gudun hijira a arewa maso gabashin Najeriya. Usman Kabara zai shigo da shirin na ƙasa sai kuma sharhin jaridun ƙasar Ghana da Baba Yakubu Makeri ke gabatarwa. kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai assalamu alaikum ga kuma labaran shugabannin kungiyar kawancen tsaro ta nato sun isa birnin brussels kasar belgium cikin tsauraran matakan tsaro sosai domin halarta taron kolin da za su yi yau alhamis harin ta'addancin da aka kai birnin manchester na kasar ingila zai kane ne taron wannan ne karon farko da shugaban amurka donald trump zai yi tozali da shugabannin kasashe da dama wanda lokacin da yake yakin neman zaɓe ya bayyana ƙungiyar neto a zamar wadda ba ta yin abin kirki domin ta kasa daƙila ayyukan ta'addanci kamar yadda ya kamata jiya laraba dubban mutane suka yi zanga-zanga a tsakiyar birnin brussels suna nuna rashin amincewarsu ga ita kungiyar ta NATO da kuma shugaba Trump. Wasu suna ɗauke da alamun da ke ɓatanci ga shugaban na Amurka. Shi dai shugaban na Amurka ya isa birnin Brussels a lokacin da Turai ke cikin zaman zulumi sosai bayan harin ta'addancin da aka kai birnin Manchester na ƙasar Ingila. jami'an tsaro a ƙasar libya sun ce sun kama dan uwa da kuma mahaifin salman abedi mutumin da ya kai harin kunar baƙin wake a birnin manchester mai magana da yawon rundunar dakile ta'addanci ta ƙasar ya ce kwanan nan hashim abedi ya zanta da ɗan uwan nasa kuma ya san shirye-shiryen da yake yi na kai harin haka kuma sun ce suna da shaidar cewa da shi da ɗan uwan nasa suna da alaka da ƙungiyar is su ma 'yan sandan ingila sun kama ƙarin mutane guda biyu jiya laraba an kama wata mace a lokacin da suka kai samame wani gida a arewacin manchester mutum na biyu kuma an kama shi ne a garin nunenton da ke tsakiyar ingila haka kuma akwai waɗansu mutane biyar da aka kama dangane da harin to amma 'yan sandan ba su ba da wani bayani akan ko ƙila suna da hannu a harin ba waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ƙungiyar Al-Shabaab mai ra'ayin riƙau ta ƙasar Somaliya ta ce ta kai hare-hare guda uku a ƙasashen Kenya da Somaliya jiya Laraba, har ma ta kashe mutane goma sha shida yawancinsu 'yan sanda da jami'an tsaro. Kwanan nan gwamnatin Somaliya ta ƙaddamar da sumaman murƙushe 'yan ƙungiyar, kuma jami'an ƙasar Kenya sun ce 'yan yaƙin sa kan ƙungiyar suna ɗanɗanawa daga ɗaukan wannan mataki. jama'ai a birnin magadishu sun ce akalla mutane takwas aka kashe sha biyar kuma suka ji rauni a sakamakon tashin wani bam da aka ɓoye cikin wata mota kusa da tashar jiragen ruwan ƙasar a ƙasar kenya kuma shaidun gani da ido sun ce jami'an tsaro guda bakwai aka kashe a tashin bama-bamai guda biyu daban-daban da aka ɓoye a gefen hanya a arewa maso gabashin ƙasar kusa da kan iyakar ƙasar da somaliya A can kasar Indonesia ma wasu hare-haren kunar bakin wake sun girgiza wata tashar mota a Jakarta babban birnin kasar jiya Laraba suka kashe akalla jama'an 'yan sanda guda uku. Wasu jama'an 'yan sanda biyar da kuma farar hula guda biyar suka ji rauni a hare-haren. Ba dai tantance kungiyar da ke da alhakin kai hare-haren ba. Amma a baya kungiyar ISIS ta yi kai hare-hare makamancin wannan a kasar. da tafi kowace ƙasa yawan musulmi a duniya. Daga ƙarshe David Shera babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Sudan ta kudu ya ce a hukumance shugaban ƙasar Salva ya ƙaddamar da yin shawarwarin samun zaman lafiya da aka daɗe ana jira ya kuma ayyana kawo ƙarshen fafatawa. jiya laraba mr shere ya yi wa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wannan bayani ta wato ta hanyar sadarwar bidiyo daga birnin juba ya ce a yayin da ɗaukar wannan mataki zai sa a samu sasantawa akwai buƙatar a yi shawarwari da dukkan bangarorin ƙasar domin ta yi tasiri mai sashera ya kuma ya nuna ta baba yayin da ya lura da cewa wannan ba shi ne karan farko da shugaba kir ya ayyana kawo ƙarshen fafatawa ba ya ce za a iya zira ido domin sosai kan wannan alkawali labaran duniya kenan kuka saurara Toma da labar mu bude taskar rahotannin namu da batun 'yan gudun hijiran cikin gida a Najeriya waɗanda suke ƙauracewa matsugunansu sakamakon hare-haren ƙungiyar Boko Haram. Ganin an samu zaman lafiya tare kuma da sake ƙwace garuruwa da ke hannun ƙungiyar na tsawon watanni ya sa masu kula da lamura ke ba da shawarwari cewa a rufe sansanin. a cikin hirarsa da wakilinmu abdulwahab muhammad sadiq adamu mai sharhi kan lamura ya bayyana cewa Mun sani a yanzu haka gwamnati ta raba mu da kashi casa'in cikin ɗari na wannan masifa ta faɗan boko haram a tukun da yake faruwa a irin rikici kamfin nan irin kamfin da yake cikin mai maiduguri da wayanda ake da su a yola irin wayannan kan kamfin an sha a zo a yi detektin mutum wadda ɗan boko haram ne a cikin mutane yan kamfin kuma yanzu misali in ka ce alhaji aliyu jibo wani dan jarida ne mai zaman kansa ya ce lokaci ya yi da 'yan gudun hijiran za su koma garuruwansu lokaci ya yi a gaskiya da cewa wayannan mutane 'yan gudun hijira ɗinan da suke sansani sansani kamata ya yanzu su koma wajen da suke domin komawansu can din shi zai sa ma gwamnati ta azama yawa ta samu kaimin yin ta je ta same su har gida can ta je ta ga halin da suke ciki ta taimaka musu a wajen ya fi zaman su a sansani sansani nan domin a yanzu haka bata gari sun fara shiga cikin wayannan sansanoni waɗansu 'yan gudun hijiran ma ba sa samun abin da waɗansu suke fitowa daga wani waje wanda ba 'yan gudun hijira ba su shiga cikin su je su yi kane kane babu wani a local government ko guda ɗaya ko a ce karamar hukuma ko guda ɗaya take hannun 'yan boko haram ɗin saboda haka me zai hana mutane su koma eh? shi ma iya komodo ahmed tijjani baba gamawa ritaya mai sharha ne a fannin tsaro ga abin da ya ce dangane da wannan batu. A yau in ka duba ka ga abubuwan da suke faruwa a wannan yanki namu na North East cikin ikon Allah da rahamansa an samu kwanciyar hankali kwarai da gaske muna godiya ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da dukkan jami'anmu na sojoji na sama da na ƙasa da na ruwa a bisa wannan nasara da aka samu amma yau idan ka duba irin abubuwan da suke faruwa a nan da can akan dan samu 'yan boko haram sun shigo suka kai attack mutane sukan kan musu da sauransu ba wani abu ba ne illa wa'annan mutane da aka tara su a wuri guda har ma ta kai yanzu 'yan boko haram sukan samu su shiga cikin wannan kam sannan kuma in ka duba yau abubuwan da ake yi a wayannan wurare ba abubuwa bane mai daɗi kowa ya san irin abubuwan da ake sace-sace na abincinsu in an kawo da wasu abubuwa wadda ba na daɗi ba da faɗi da sauransu to idan ka duba kuma a yau wayannan mutane kullum ana tara su ba a san ina za su je ba ba a san yadda suke ciki ba saboda haka ni a shawara ta ya kamata a duba wannan al'amari in gidajen su za a mai da su a mai da su ka wannan zama ya yi yawa dauki wayannan mutane ta mai da su garuruwan su domin a gina musu gidaje a sama musu makarantu da 'ya'yansu da kuma sauran 'yan uwa gwamnatin tarayyar najeriya da ta kafa kwamitin da ke da alhakin kulawa da 'yan gudun hijirar da boko haram ta tarwatsa ta hanyar samar musu da matsuguni da abin yi da kuma wuraren da za su zauna da iyalansu abdulwahab muhammad a amurka daga bauchi a najeriya na bi haka kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji gaba daya haɗa yayi mu bar kabilanci da bambanci a junanmu mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya zauna lafiya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa yayi mu bar kabilanci da bambanci Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. bambanci da bambanci a junanmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. mata ka zo birni ka zauna Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Idan kana fata in kana bukata ka zo birni ka zauna Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Idan kana Kano in kana bukata ka je iko ka zauna Najeriya ƙasa ɗaya. To, madalla haka yake yanzu kuma ga Usman Kabara da shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan mako za mu tattauna ne tare da wani bawan Allah wanda yake da bukata ta musamman domin ko gurgu ne a zaune a keken guragu amma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka shahara a aikin walda a Kaduna a Najeriya. wanda tun yana ƙera kekuna na guragu har ya koma yana ƙere keren da suka shafi wunduna da ƙofofi da manya-manyan get-get da ake sawa gidaje a Najeriya. wanda kuma ya ce har ma masu aikin da suke tare da shi akwai masu lafiya wanda ba su da wata bukata ta musamman saboda haka sai a biyo mu aji wane ne wannan nakasa ba kasawa ba assalamu alaikum Amma alaikum salam. To dawa muke magana cikin shirin na kasa ba kasawa ba. Eh ni dai sunana na Haruna Muhammad daga nan Najeriya ne kuma ni ina sana'ar wanda ne kuma na kasa shi ne kamar dama a cikin shirin na kasa ba kasa ba. Eh a kai mai bukata ta musamman ne ai yanzu ai ka bar masu kafar da ba su da sana'a da na kasar. Eh, <laughs> eh, gaskiya ne. Daga Najeriya Kaduna ko Kano ko ina. a Kaduna. To eh, da farko Malam Haruna ka san shirin na kasa ba kasa ba yawanci abin da yake kallo shine na kasan mm. nan fa ba kasawar bace saboda in ka rasa wata gaba ko wani bangare na jiki ko kuma wata rashin lafiya da makamantansu to akwai yadda kuma za ka iya tsaya da kafafunka kafin duniya ta taimake eh, ka. Shin wace irin sana'a kake za ka dan ba mu takaitaccen labarin ka? To an haife ni a garin Kaduna kuma ni ina sana'ar walda ne kamar yadda na faɗa gaskiya na kasa ba kasa ba don sana'a ma da nake yi ne ma wani zubin mai kafa ma ba zai iya ba gaskiya sana'a wace irin gurguntaka ce ta same ka eh dafa tafiya ce ba na yi eh ga ma'ana kafa biyu ko kafa ɗaya saboda ina son mai sauraro ya kalli hoton ka tukunna sai ya ji kuma irin abin da kake iya yi a dukkan kafafu na ba sa aiki ba eh, tafiya so a keke kake tafiya ko mashin namu na guragu eh, to ya ya aka kashe ga sana'ar walda kuma gashi za a ce ai gashi kuma ba shi da kafa kuma yaya kenan <laughs> wata gaskiya wata a lokacin shekaru can baya ina mm. zuwa firamare mm. wata wani abu ma da ya burge ni ashe akwai nakasassun mu yan uwanmu wanda suke dan observing kananan nakasassu da za a jawo hankalinsu da su je su koyi sana'a ko su yi karatu. A lokacin. Sai na gamu da wani hmm. nakasasshe a na nakasashe dan uwana. Hmm. Yana ta bibiya ta makaranta tun ma ba ma maganan ashe har sai da ya gano gidanmu. Hmm. Ya zo yi magana da iyaye na cewan gaskiya abin da ya kamata a karfafa mun yi karatu. Sai kuma abu na biyu karatu inda za a dore a hada da sana'a. aka tambaye ta wace irin sana'a zan iya sai ita a akwai sana'a da ake koya mana daga sun ita ce ta walda za a koya musu irin kekunan da suke hawa da sauran ayyukan da za su iya kannan shi kuma yana wajen zai ga abin da zai iya iyawa mm. ya an so shi iya kuma ya ci abinci da shi mm. sai aka ce kwarai ko ana dai nan dai ba sai ba sai ba har zo suka zo suka da ce to ga nan ya kai ni mm. sai ya zo ya kai ni cikin da kaza su yan uwana eh. wato rabutation food kenan inda ake koya mana kaza su sana'a kwarai eh. ko to rabutation food inda ake koya su sana'a an na zo yawwa na fara na zo mm. na koyi keken guragu na iya keken guragu sosai kera shi aka ce za a yaye eh na kera shi kera shi sosai eh. za a yanka shi from A to Z zan mm. haɗa ma keken guragu mm. kowanne kana ne inda hawa uku ne ma muke da ita zan iya kallon ka in kalli yanayin na kasan ka wala zan ma keken da zaka iya hawa zaka ji daɗin shi eh. sosai mun na fara nan na zo na yi graduation na zo na yi graduation sannan to kekunan da ya gashi masu yin kekunan kowa na da yawa sai na ga to wannan sana'a kowa na iya yin ta tunda muna da nakasassu da ake daukan sana'an akwai abin da zan je koya aka ce menene nace bari zan tafi waje mm. zan zo na da masu kafa mm. zan iya nace zan iya suka bani na tafi wallahi mm. na yi shekara bakwai usman ina zaune da masu kafan nan Mm. ban ga wani tsangoma ban ga musu gunawa ba mm. wallahi sai ma aiki da suka koya mu sosai na aikin gidaje kofofi gate burglary kai har tankin ruwa ina yi mm. na sama da na ƙasa wallahi eh. ina yi zan yi fabrication kuma mm. sannan kira masu kafa su ma zo danka musu iya inda na san ce ku je ku haɗa mu su ma in biya su to kaga eh. na cira abin da na samu su ma na sallame su to ka ji yadda nake tawa kai shi sa yadda muka fara na cewa kila karshe mai kafan ne zai koma na kasashen a wurin ka kai <laughs> in dai ba shi da sana'a ya zama ya na kaza a sosai eh, wallahi masu kafa ne ma'aikata na gaba daya to ina na sun suka yi dai in na koma bangaren rehabilitation board to can da na kaza su zan yi dealing eh. inda inda ba za su iya ba zan kira yaran ce to a je a taimaka a yi kaza a yi kaza a yi kaza eh. sai su haɗu su ma su ga yadda ake yi kaga su ma sun kara eh, basira wasan shi ce kware kuwa ga eh. jin da ake su ma suna neman taimako za su ce oga kaza kaza kaza ce to bari zan turo muku su kwani eh, ka ce ba turo musu eh ka ce baka ga tsangwama ba lokacin da kake koyon aiki a wurin masu kafa to amma kuma wani lokaci za ga akwai wani dan gani gani tsakanin masu lafiya wanda ba su zo ta bukata ta musamman da kuma wanda suke da bukata ta musamman kai wanda abin da ban ban ga tsangwama ba hmm. dan da na je wajen na nuna musu kai ina son zauna da su a nan a'a hmm. me kake nace walda nake yi hmm. yace to zan zauna ba matsala na ce ni na yi keken guda guda sai oke ka dinga yin keken ka ne na nuna eh cewa e zan yi keken nawa mm. su suna aike kofofinsu da raftarsu na karfe da tankin ruwan da kofofinsu ina kallo ina kallo har na fara sa hannu na fara sami suka ce to ai zan iya mm. to sai aka fara su samu aka kan fara saka mu daga abubuwan ni ma ina danyi ina danyi ina danyi ina danyi daga ma su gane ma na iya mm. an so aiki sai a zo a danka mu aikin ni ma in yi kiran mm. nasu ni ma su bani to ka da na yi to yanzu misali kana da kana kana da wurin kanka ne ko har yanzu kana karkashin wani ne a takaici dai yanzu ban da wuri fasirar za a je a ce wannan nawa ne abin da yasa ko ban ja dawo na yi wannan abin ba. Mm. Dalilin zama da masu kafa da muke yi. Eh. Wato duk mun zama ogannin manya-manya. A wurin. Kowa a wajen. Mm. Sai ya zama tushen to shagon za a iya a dinga haɗa kuɗi ne a dinga biya kowa yana da kayan aiki shi kowa yana da oh, ma'aikatan shi ko kai ma kana neman ma'aikatan za su duk aji duk ana zaman tare to kaga ba eh. bukata aji a ce eh, kuma za ka ware da daɗi haɗin kai kuma ko na ware ma ko na ware sai na nemo saboda na nemo taimako saboda eh. ban matsa maka na bajin jiyan ware ina gane eh, to wato kenan kun yi haɗin gwiwa amma kowa kuma yana amfanar kowa kowa na amfanar kowa kajin da ke kowa zai je nemo aikin shi. Amma menene babban kalubalen magana harkar walda? wacan ta bangaren da na kasu ya kamata a ce ba ta bangaren masu lafiya ba. wacan mu abin da muke fuskanta kalubalen walda da wajen na kasassu masu lafiya gani suke mu ba za mu iya ba gani suke ba za mu iya ba aiki ne mai wahala mm. dan ina mai tabbatar ma yanzu duk wanda na yi ma aikin walda ko kofa ko gate ko bagulari wallahi sai ya dawo ko kuma ya mu hanya haɗan da wani mm. saboda jin daɗi da yi dan na farko kalubale da nake dan fuskanta kaɗan da masu kafan nan amma ya dan fara raguwa kaɗan a cikin san zan ce mm. irin sisti ya ragu saboda ka dan wanke hanyar yawwa saboda ina ni ina zuwa site nemi aiki hmm. nemi aiki ga zan injiniyoyi haka eh, in ana aiki gine-gine sun duka masu to kana eh, bi ba zama kake ka jira aiki ya zo ba ba a'a wallahi bi nake yi zan je site in bi aiki in Allah ya taimake ni ga injiniyan ga mai gidan mai gidan sai ci ka wannan ya burge ni wallahi bi zauna ba bi ba ba aiki ba shi ya hmm. kamata a taimaka aiki. in aka zo wajen harkar kuɗi ana ganin ka mai da kasa sai ka ji an bato kuɗi haka hmm. miliyan uku da wani abu sai a ce kai za ka za yi za ka kawo mana ne mu biya ka wani sai ce aiki a ce miliyan uku. Ana tsoron kar a yamma da kare. <laughs> Yau ka a yamma da kare ga shi waka ta ba wani zai iya rigima da kai. <laughs> Kaga yanzu zuwa a ce yanzu na mm. a shi za a shi ake miliyan uku a wajen su. Eh. Sai ke musu ne zafin zai ya wuce na mm. amince zan ma aikin nan amma saboda ka san cewa kai ma ka shiga aikin eh. miliyan uku ba dubu ɗari biyar ni zan gama aikin gaba ɗaya na kawo ma sai ka bani. Sai ka bani balance. Wallahi wani rufe wani rufa asiri da Allah ya mun mm. a cikin 'yan uwana da kasuwa da ina burge su. Ya ce to duk abin da nake so yanzu za a bani ba za a bani ina na gama aiki na aiki masu kayan aiki to eh na gane wallahi kashin da nake sai eh. in kai aiki a cire kuɗi nan kawo masu kaya kasuwa kayan su to yanzu yanzu duk wannan nasarar da kake da ita kana da iyali a gaskiya ban da wata gaskiya eh lokaci da saura kenan gaskiya da saura gaskiya eh, eh dama wannan ai bai da nasaba da shirin amma dai yawanci dama mu ji to in akwai ƴaƴa akwai mata ya ake ake eh, lura da su da sauransu eh gaskiya ne to wata muna sa ran wata za mu zo mu cashe yayi za a dau daya bi ka zan ku to alhamdulillah Allah ya nuna mana lokacin to amma misali a cikin mutanen da suke da bukata ta musamman kana tunanin mm. ta ina wannan sana'a ka zaka iya taimaka musu dan ganin cewa an samu iri-irin Haruna sau shurin masaki. Mm. Na kasa ba kasawa ba. Tuwaye Malam Haruna sai mu ce sai Allah ya kai mu wani makon a cikin shirin na kasa ba kasawa ba za mu sake waiwayowa ɗauke da ci gaban wannan tattaunawa da muka faro da kai. Muna godiya. Yanzu duka duka madadin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala. Sai kuma wadda ta haɗa mana sauti kamar yadda aka ji shi Julie Leather Gresham. Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. thank you To da malamai sai kuma muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun ƙasar Ghana na wannan makon ga baba Yakubu Makeri. za mu fara shirin jaridu ne da jaridar delegate wacce ta rawaito hurucin shugaban kasar ghana na na ado dankwa a kufa ado inda yake allah wadai da hari da aka kai a wani zauren taro a manchester da ya sanadiyar mutuwar mutane 22 kana wasu 59 suka jikata sakamakon wata fashewa jaridar ta ce fashewar ta auku ne da karfe 10.35 na dare agogon birtaniya a lokacin da wata mawaƙiyar amurka ariane grant take wasa jaridar delegate ta ce shugaban na ghana ya bayyana razanarsa da kuma bakin cikinsa ga faruwan wannan ta'addanci sai kuma jaridar da statesman wacce ta rawato maganar shugaban kasa a kufa ado yana cewar 'yan kasuwa na cikin gida da na kasashen waje da ke neman saka jari a kasar ghana suna karaya da yadda rashawa ta yi wa kasar katutu jaridar ta ce shugaban kasar ya ce lokaci ya yi da ya kamata a kawo ƙarshen rashawa a cikin kasar kuma ya ƙara da cewa yadda wannan abu ke ƙara ta'azzara musamman a jamhuriya ta hudu na wannan kasar ya kamata a gaggauta magance al'amarin jaridar da statesman ta ce shugaba a kofa ado ya kara da cewa akwai buƙatar ƙarfafa hukumomin yaƙi da rashawa don ceto kasuwanci wanda hakan ne zai kai ga bunƙasar tattalin arzikin ƙasar jaridar telegraphic kuma ta rawaito huricin tsohon mai ba shugaban ƙasa shawara akan yada labarai ƙarƙashin gwamnatin shugaba john ramani muhammad da ake kira ben doce malo inda yake cewar kada a raga wa tsaffin jami'an tsohuwar gwamnatin da suka yi sama da faɗi da dukiyar ƙasa. Jaridar Delegate ta ce a wani sako da ya dora a shafinsa na Facebook, Duchimalo ya shawarci shugaba a kufa ado da ya sa kafar wando ɗaya da duk wani jami'in tsohuwar gwamnati da yawa wawashi dukiyar ƙasa. Jaridar ta ci gaba da rawaito hulicin na Doce babban ɗan jarida a helkwatan Majalisar Dinkin Duniya yana cewar yin ta'annati da dukiyar ƙasa ta kowace hanya na iya kai ga hallakar al'umma don haka kada a yi wasa wurin kau da rashawa. ita kuwa jaridar Ghanaian Times ta rawaito shawara da tsohon shugaban ƙasar Ghana John Dramani Mahamman ya yi ga matasan nahiyar Afirka da su rungumi sana'ar noma saboda tana da riba. Jaridar ta ce da yake jawabi a wurin taron shekara-shekara na cikin hamsin da biyu da bankin raya noma a Afirka ya shirya a ƙasar India. Shugaba Muhammad ya yi misali da rayuwarsa a cikin jawabinsa mai take noma ya dace a sa matasan Afirka. jaridar ganyen times ta ce shugaba muhammad ya faɗa wa mahalartan cewar a lokacin da suke aiki a gonar mahaifinsu suna aiki tun daga ranar litinin zuwa juma'a cikin farin ciki jarida ta ce shugaba muhammad ya ce abin takaici ne yanzu noma ba ta da sha'awa ba da sha'awa ga matasa a nan nahiyar afirka don haka akwai buƙatar kwaɗaita wa matasa su shiga noma a cikin nahiyar da wannan muka kawo ƙarshen shirin jaridunmu na ghana baba ya ko makiri sashen hausa na muryar amerika To a gaishe ka har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington na cewa karfe 3 da minti 25 na asuba sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Mai magana Bishir baka auren auta 'yan albasa katsina Najeriya. ina so in yi kira ga 'yan uwanmu 'yan kasuwa da mu tsoron Allah a kullum ya kamata a ce mu da kanmu muna cin tsoron Allah ya sa junanmu ba kawai mu tsora ma gwamnatin tarayya ba ko gwamnatin jiha ba har ba cin kudin shina ba cin abin da Allah ya hore mashi na yi ya kamata mu kanmu 'yan kasuwa mu sa tsoron Allah bare ga watan azumi tafi a ce wani mutum ya kawo masara daga wasu wurare na sai da wuraren gwamnati na sai da amma an kaɗa kuma ciwe a kama shi saboda ya zo da sauki a kasuwa to ina kira gare mu mu yan kasuwa mu tsoron Allah ya kamata mu duba ba wani shugaba kurin ke da nauyi mu ma kanmu ya kamata mu tausaya mu yan umu asalamu alaikum sakin hausa na america Allah zai saka muku da daga Musa ne sarkin ragon ringin Jigawan Najeriya. A ni dai kan magana ta ita ce dan Allah dan annabi jama'an Najeriya daga kan musulmi zuwa kirista to ku sani dai kuna akwai aya dan Allah ku taimaka dan uwanku dan uwanmu a wannan watan azumi domin ku sassauta kaya ɗan kasuwa daga kirista zuwa musulmi ku sassauta kaya na masarufi da sauransu har sutura domin Allah ya biya ku a wannan wata dan Allah a taimaka Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika mai magana suna na Salisu Falalu daga Hilili jihar Sokoto a tarayyar Najeriya. Ina ta yan wani al'ummar musulman Najeriya na duniya murnar zagayowar wata Ramadan. Ubangiji Allah shi gwada mana azumin wata Ramadan. Sannan ina kira ga 'yan kasuwa don Allah su sabuta. saboda su taimaka ma na ƙasa gare su domin su ji daɗin ibada a cikin wannan wata na azumi. bukatar ra'ayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Shugabannin kungiyar kawancen tsaro ta NATO sun isa birnin Brussels kasar Belgium cikin tsauraran matakan tsaro sosai domin halarta taron kolin da za su yi wa Alhamis. Harin ta'addancin da aka kai birnin Manchester na kasar Ingila zai kane ne taron. Wannan ne karan farko da shugaban Amurka Donald Trump zai yi tozali da shugabannin kasashe da dama, wanda a lokacin da yake yakin neman zaɓe ya bayyana ƙungiyar NATO a zamar wadda ba ta yin abin kirki domin ta kasa daƙila ayyukan ta'addanci kamar yadda ya kamata. Jami'an tsaro a ƙasar Libya sun ce sun kama ɗan uwa da kuma mahaifin Salman Abedi. mutumin da ya kai harin ƙunar bakin wake a birnin manchester na ƙasar ingila Ƙungiyar Al-Shabaab mai ra'ayin riƙau ta ƙasar Somaliya kuma ta ce ta kai hare-hare guda uku a ƙasashen Kenya da Somaliya jiya Laraba, har ma ta kashe mutane goma sha shida, yawancinsu 'yan sanda da jami'an tsaro. Kwanan nan gwamnatin Somaliya ta ƙaddamar da sumaman murkushin 'yan ƙungiyar kuma jami'an kasar kenya sun ce 'yan yakin sa kan kungiyar suna ɗanɗanawa daga wannan mataki ta masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shirye na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da sababbin shirye-shirye ciki har da sai bango ya tsage na jummai ali yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman jimai ali da ta na gabatar da shiri da kuma solomon abo da ya taimaka wajen daidaita shirin da ba da umarni sai kuma injiniya mu na yau greg brown alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri